Comrade Nasir Kabir kai ne mataimakin sakatare da ke kula da harkokin ƙungiyoyi na ƙungiyar kwadugo. Me ya faru ne ya sanya aka janye yajin aikin nan na yau? Wato alhamdulillah kamar yadda 'yan Najeriya suka sani dama mun ce musu babu gudu babu ja da baya. za mu ci gaba da fafutukan ayyukansu to kuma alhamdulillah mun tsaya kan tsayin dakanmu yau maganar da nake da kai daga asuban yau din nan dama mun jiya tun sha biyu mun fara yajin aiki a gwamnati ta zo ta nuna mana cewa a wannan ƙari da sai na wutar lantarki ta janye shi kuma maganan komai a kamar yadda suka sha faɗa dama akwai me yake da suna da suke cin tallafi da shauransu wanda muka yi ta kalubalantar wannan to yanzu sun tabbatar mana da cewa abinda gwamnatocin baya suka yi na maganan kawo abinda ake cewa palliative to za su kawo palliative a ciki wannan su ne dalilan janye wannan yajin aiki ganin da abin da muka gabatar an wato saurare shi kuma an nuna wa mutane cewa a lallai idan wannan abubuwa na ƙari yana yawa a ƙasa a ba za mu zauna muna naɗa hannun mu sai abin da gwamnati ta ga dama ba a yanzu wannan fafutuka ta ga ya nuna wa 'yan najeriya cewa a 'yan najeriya in abu ya faru su fito su kalubalance shi dole gwamnati ta saurara. Yawwa Nasir Kabir. An saurari bukatu. Nasir Kabir kun gamsu da martani ko in ce da irin bayanai da gwamnati ta yi muku kenan yanzu. Ba ma maganan gamsuwa da maganganunsu ba, amma sun tabbatar da cewa an janye wannan karin wutar lantarki. Shi kuma maganar wannan kamar da na gaya maka an saka wannan palliative kamar gwamnati yadda aka kawo shuwati da shauransu ke su ma yanzu sun amince da kawo a wato nasu. Saboda haka ba magana ma magana ba ne na baki amma magana ne na an janye wannan abubuwa wanda har an kafa kwamiti a sati biyun nan inda za a duba duk wa'annan abubuwa da aka yi saboda haka wannan babban nasara ne ga 'yan Najeriya ba. ni na fara ganin wasu labaru da ke cewa matsin lamba ne ya sa kuka janye wannan batun yajin aikin. Watakila kuma wasu daga cikin ku dama ba su da kwarin gwiwar tafiya ma yajin aikin. A to ai duk wanda yake Najeriya ya san cewa wannan karan ta fito kanta da wato zancen da nake maka yanzu ka tafi airport har mun kai da ma jiragen sama maganan wutar lantarki har mun fara wato tsatse da su da kuma maganan mai to duk wanda yake wannan magana bai wa kungiyar kwadago adalci ba kungiyar kwadago babu matsin lamban da zai sa a inda da matsin lamba tunda ake kiran mu kwanaki gwamnati ta faɗi nata shugaban ƙasa su yi nasu da wane ne a kaga ai duk mun ce mu ba yadda ba amma tun da har suka fito yanzu suka amince da wannan eh, sun janye karin sun yi kaga kenan gwamnati ne ta yi amai ta lashe kuma wannan nasara ne ga 'yan Najeriya ba ma kungiyar kwadago ba. na Nasir Kabir mun gode kwarai da gaske. A to na gode ba.